من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله القائل وقوله الحق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين روح الفداء ولمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر أما فضائله كل البلاد كما أما البرية الضوء الشمس والقمر ذاك الشفيء مقامه المحمود ولواءه بيد الأولى موقود فإذا توافر للحساب وفود قالوا تقدم للأنام زئيما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ne ga watan Jumada al-Akhira wanda ya daidai da 1444 a hijira ta babba din babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyu a da uku a wannan masallaci na khalid bin walid inda muke gabatar da darasi cikin littafin manzilatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato matsayin annabi da falalarsa da haƙoƙin da yake da shi akan al'umma wannan shine kuma majalisi na goma ga wanda suke bibiye da mu a wanda suke da littafi a hannunsu idan suka duba shafi na 22 daidai haka ne za su ga Alƙur'an kari alƙur'ani mai girma alƙur'ani kamar yadda suka faɗa sun ce yana da masadiru sun kai guda biyar malaman lugar larabci sun ce fi'ili sulasi al-mujarrad kana iya ganin da madinsa da mudari'insa ɗaya amma mazdar sai bambanta maka cewa ba ma'anarsa ɗaya ba Kamar gala ya gudu yana iya ɗaukan in ma dai wuce gona da iri ko kuma hawa-hawa farashin kaya kowanne fi'ilin gala ne mudari'insa kuma ya gudu ne sannan ismul mulfayin ɗan kowanne algali ne haka mutumin da yake wuce gona da iri ana ce masa alkali an fahimta yi ba ana sa sunan yara ba ana ce mutum sai ka an ce a sunansa gali to ko dai ya zamanto abin da yake yana da tsada ko ya zamanto mai wuce gona da ini su amma mazdar ɗin shi zai bambanta maka wanne ake nufi daga ciki idan daga gala ya galu gulu wanne to shine tajawuzul had idan kuma daga gala ya galu gala anne shine hauhawa farashin kaya ina fata ana tare da shi to wannan shine ka'idar mazdar na fi'ili sulasi shi zai bambanta maka tsakanin wannan fi'ili da kuma wannan wato fi'ili wannan shine so irin wa'annan misalan suna nan da yawa to haka ƙur'ani mazdarinsu yake akwai a ya ƙara'u ƙur'anu sana akwai a ya ƙara'u ƙiran sana akwai a ya ƙara'u ƙara'in sana akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙar'un kuma kowanne ma'anarsa daban amma an ka kalli fi'ili madin da mudari'insa ƙara'a ya ƙara'u ne amma masajir ɗin ya bambanta to tun da masajir ɗin suka bambanta to kowanne kuma ma'anarsa daban ina fata an fahimta da haka malamai sun ce duk inda kalmar ƙur'ani ta zo cikin ƙur'ani tana baka ma'anar da ka sani ta ƙur'ani sai gurare guda hudu a cikin alkur'ani akwai a suratul isra'i inda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka ko a a sa'an yaba asaka rabbuka maqaman min mahmuda to ba nan ba ko qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana kana mashhura to nan wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda abin da yake nufi shine sallah asuba ba qur'ani ba ina fata an fahimta sannan sai kuma a suratul qiyama ta la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana to wannan sune gurare guda hudu amma an ba nan ba duk inda kaga kalmar qur'ani a qur'ani to tana tabbakuwa ne akan qur'an daga sani ina fata an fahimta to shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabali la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyati da mun saukar da wannan qur'anin akan dutse da kaga dutsen yana wargajewa ya dare saboda ganin girman Allah shi yasa yake wa tilkal amsalu nadribu halin nasi amma wa ma ya'qiluha wannan misalai ne muke bugawa ga mutane wannan la'allahum yatafakkarun wancan wa ma ya'qiluha to da haka zamu ga cewa alqur'ani kamar yadda zaku ga malam yayi magana ita ce babbar mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zamu ga a cikin suratul an'am Allah yake kul ayyu shay'in akbaru shahada sai ce ƙulillah shahidun baini wa bainakum Allah yana shida ni da ya aiko da kuka ce ƙarya nake sai ce wa uhiya ilayya hadha alqur'ani li unzirakum bihi wa man balaga mun wahai wannan qur'anin dan in muku wa'azi da shi da wanda alqur'anin zai ishi masa nan gaba to shi yasa zamu ga cewa a suratul nisa'i da ya ce inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wannabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbab wa isa wa ayyub wa yunus wa haruna wa sulaymana wa atayna mun ba annabi dawud da zabura sai ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk akwai manzannin da mun baka labari ka san su akwai manzannin da kwata-kwata ban baka labari ba baka san su ba kuma annabawa ne sun rayu a doron ƙasa da Allah bai ga dama annabi bai san su ba kuma wallahi bai sani sai ce wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa magana sai ce rusulun mubashirina wa mundirina Allah yana turo manzanni ne don su wa mutane gargadi da bishara bishara ga wanda ya bi Allah zaman lafiya tun daga duniya har lahira ɗazu nake karanta wani abu ya bani mamaki ƙwarar gaske gaske misalin da Allah ke bugawa tsakanin kuda wannan da ka sani a suratul hajji ba ya ce ya yi hannu guri ba masalin fasta mai ula ba ya ce inna lalina ta da'una min dunin lahi ko lan yi kalubu zubaban wala wista ma'ula wa in ya sulubu humus zubabu shi Allah ya san tsibu min idan kuka kalli shakalin kuda ka dawo ka kalli wadan zama da Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa min ba'i al-shum me bambanci ta fuskar shakalin halitta tsakanin kuda da ƙasani da kudan zama me bambanci kuma me yasa shi ma ba haushi wannan kawai ce masa kuda wannan ce masa kudan zama ashe sun hada ce ne ta fuskar mai halitta ko wajen shakari to amma menene dalilin da ya sa wannan yake fitar da abu mai kyau ya amfanar da mutane me sa wancan cutar da mutane yake saboda wannan Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari da wannan tunda tana karban sako daga gurin Allah ta hanyar tana rayuwa ne bisa ga yadda Allah ya mata wahayi cewa ta je ta ciwo abubuwa masu kyau sannan ta zo ta fitar da su fihi shifa'ul linnasi sai zamanto akwai amfani wannan kuma kuda da ka sani normal saboda shi ɗabi'arsa duk inda zai sauka bai sauka akan abu mai yawa mai kyau sai zamanto akwai matsala sai suka ce to daga nan zaka gane bambanci tsakanin dan adam ɗin da yake da ta'alluki da abin da Allah ke aiko annabawa da shi da wanda ba su da alaƙa da haka wannan ƙazira ne datti ne na jisa shi ne da wuya ya amfanar da kan shi ya amfanar da mutane kamar yadda ƙuda da ka sani normal haka yake da bai sauka sai a cikin wa datti da na dasa amma shi ƙudan zuma saboda yana karɓan saƙo daga gurin Allah ta hanyar ga yadda zai rasu zamanto abin da yake fitarwa mai amfani yana fata an fahimta to shi yasa sai Allah yake rusulun mubashirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul saboda kada wani aje lahira ya ce yana da hujja bayan Allah ya aiko manzanni sai ce wa kana Allah azizan hakima lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi Allah yana shaidar abin da ya saukar maka na wahayi kuma Allah ne ya saukar da wannan Qur'anin kuma da ilimin sa ya saukar da shi sannan wal mala'ikatu shahadu. wa kafa billahi shahida mala'iku suna shaida shi sa da yaje can kashe sai ya kira mutane ya ayyuhan nasu qad a kuma rasul bil haƙƙi min rabbikum ya ku mutanen duniya to wannan dan sakon ya zo muku da gaskiya kuma daga gurin Allah sai Allah ce fa aminu khairan lakum to ku imani da wannan dan sakon wala shi fi muku zama alheri to don haka shine malam yake cewa hiyal mu'jizatu al-khalidatu ita ce mu'jiza wacce take dawwamammiya mun ce lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa mu'jiza ta sanda yanzu da ba annabi Musa ina mu'jiza take ko shine busaidi ke cewa dama ladaina mu'jiza qur'ani ta dawwama gare ni fa faqat kullu mu'jizatin ta wuce kowace mu'jiza minan nabiyina ta annaba wanda suka gabata izja'at lokacin da mu'jizar ta ta zo ai walam tadri bata dawwama ba lokacin da ba annaban ai ba mu'jizar ko ina ba ta an fahimta to shine yace allati hafizaha Allah ta'ala wacce Allah madaukakin sarki ya tsare ta kama qala subhanahu kamar yadda Allah yace inna nahnu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da azzikir wa inna lahu lahafizuna kuma mu ne zamu tsare shi na sha faɗa a munasabobi da yawa nace na daga ciki duk da akwai malaman tafsiri da yawa sun faɗa kuma har zaka ji wani yana ahli sunna yana cewa wai an ce za a tsara ƙur'ani amma ina aka ce za a tsara hadisi wannan maganan galat ne kuskure ne ko a bakin wakajita an fahimta yi a larabci ya halatta yin magana da abu ɗaya ana nufin biyu an gane laka inna na hannun na zannar dukkan Allah yana da damar yi amfani da ya ce inna na hannun na zannar ƙwa'ana wa inna da homer sai aka kauce amfani da lafazin ne sai aka amfani da lafazin arziki to ka je ka bincika a babin alwujuhu wan nazair kalman zikiri a ƙur'ani farko tukunna ma'ana nawa take ɗauka tana ɗaukar ma'ana ya kai guda 22 kalmar zikiri to ba ka zuwa ka taƙaita ta ka ce ma'ana guda ake nufi sai in ka duba ƙarina mu ɗauki maganan annaba adamu da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara lokacin da ya fara magana da shi da matarsa yake magana ta qulna ya adamu kun anta sunawa wa zawjuka aljanna sai fa fakula sunawa minha haythu shi'tuma su bihu ragadan wala ta alif at-tasna su bihu hadhihi ash-shajarata fatakuna sunawa فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه هذا kana فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الله سيتي فتلقى آدم من ربه كلمات سيتي فتاب عليه بيتي فتاب عليهما شن ولن فتاب عليه إن الضمير يعود إلى أن آدم شيك يقول يعود إليهما يعود إليهما هو أما da aka tashi ba amfani da damirin na mutum bai ba a ce fatalaka adamu min rabbihi ko ko adamu da hawa a kamo da mirin tasniya ba ba a ce fata ba alaihi ma ba sai aka ce fata ba alaihi dan ya nuna maka ya halatta amfani da damirin ɗaya wakilci biyu an fahimta yi to muƙaddara ma da za a kauce mu wannan lafazin a amfani da lafazin inna nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafiz zai nuna cewa ɗayan ake nufi a daidai lokacin da za mu fahimci cewa ba abu Allah ɗin ya saukar ba domin kullum muna faɗa mana cewa akwai alwahayi makuru akwai alwahayi matulu alwahayi matulu wahayin da tilawarsa ake shine yanzu in an tashi liman an ce ya sallah zai karanta fata zai karanta sura ko abinda zai karanta na ƙur'ani a bayyane wannan ba shi bane alwahayi matulu to mu sallah gaba ɗayanka dukkan abin da ke cikin sallah ya kunshi alwahayil matlu ne ko akwai alwahayil makaru a cikin ta. akwai alwahayil makaru ta yaya za mu gane haka a cikin sallah ba akwai subhana rabbil a'la wa bihamdi ba akwai subhana rabbil azim ba akwai sami Allahu liman hamdahu ba akwai kuma me da subhana rabbil a'la wa bihamdihi da subhana rabbil azim wa bihamdihi da sami Allahu liman hamdahu da rabbana wa lakal hamd suna cikin qur'ani ko suna cikin sunnar manzon Allah ne suna cikin sunnar manzon Allah ne to wannan kaga alwahyi maqru ne shi kuma qur'anin da ake karanta shine alwahyi matlu yanzu idan mutum ya ce bai yadda da wa'annan ba a cikin sallah kaga akwai at-tashahhud a ciki shine ba wuce ke ta tahiya ko akwai yi wa annabi salati kafin a sallame don irin waɗannan to waɗannan su ne alwahayil makaru to da alwahayil makaru da alwahayil matlu dukkan su wahayi ne daga gurin Allah shi yasa waccan ayar da muka kawo Allah da ya kai sai ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada kai gaggawan kama qur'ani lokacin da ake karanta shi inna alaina jam'ahu aikinmu ne za mu tara maka shi za mu karanta maka shi fa iza qara'anahu in mun karanta maka ka bi karatu. summa inna alaina sannan za mu zo mu yi maka bayanin abin da qur'anin ya kunsa kuma da da qur'anin da bayanin qur'anin dukkan su wahayi ne daga wa daga wadan Allah kwanan nan nake cewa ayat da Allah ya faɗa yace yastafuna ka qulillahu yuftikum fil kalala yan qala qatum yan tadini Allah sai ce inna muru'un halaka ba shi bane kalala idan mutum ya mutu laisa lahu walad ba shi da da walahu ukhtun yana da yan uwa falaha nisfu ma taraka yana tana da rabin abin da yake falaha nisfu ma taraka to nan gurin da yake walahu ukhtun da yake yana da yan uwa Qur'ani ya faɗa maka ‘yar uwar da suka fito uwa ɗaya, uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, shi da ya ce kawo in mur'un halaka laisa lahume wa lahume to wace yar uwa ke ne da nan dole sunnar manzon Allah ce aiki da shi ga dan wanda ake ne in mur'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat tasnatayn falahum as-sulusan mimma tarak وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حد kenan kaga akwai inda in an raba gado tsakanin mace da namiji da dukkan da musul haddul mai kun saye ne ba ko ina ba ne ake cewa wannan shi ne to kaga dole nan sunnar manzon Allah ta yi aiki wace yar uwa ake ne saboda haka yana daga cikin bata babba mutum ya ce zai fahimci qur'ani a karan kankin kansa ba tare da jinginuwa da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tare da jin ginuwa ga mutanen farko ba wanda annabi ya fara karantar da su su wannan shi da aka wannan lafazin cewa inna na nazzalna zikira mu ne muka saukar da azzikir to kalmar zikir kalma ce mustamila wanda tana daukan qur'ani da bayanin da annabi akan qur'ani wa inna lahu lahafizuna saboda yanzu idan an ce za a tsare maka gundaran bakin fatiha amma ma'anar da fatiha ta kunsa an jirkita shi ko ka karanta kana dai gane wannan ita ce fatiha amma ba ka gane ma'anar mai fatiha take nufi da Allah akwai amfanin a tsara bakin amma ma'anar an jirkita shi ka karanta baka gane ba an ce maka watsi musfalata wa atuz zakata gashi dai ka gane cewa eh abinda ake nufi shine a tsaidawa amma ka zo ka kasa gane cewa za a yi sallah saboda an jirkice yadda za a yi sallah akwai amfanin a tsare lafazin wasu musalata amma kuma ma'anan yadda za a yi sallah an jirkita shi baka gane ba kuna ganin zai to ba yadda za a yi Allah ya tsare lafazin ƙwar'ani sannan ya ɗauki annabin shi ya shekara ashirin da uku goma sha uku a makka goma a madina ya yi bayanin ƙwar'ani ta fuskar aiki ya yi bayani ta fuskar kaza ta fuskar kaza sannan a ce kuma ma'anar ƙur'anin a jirkita shi ta yi wahalar da annabi ya zamanto bakin aka tsare bayanin da annabi ma ƙur'anin shekara 23 an jirkita ma'ana ba a tsare shi ba wallahi in an yi haka akwai matsala an gane mun je jabal sau kogon da kake karanta a ƙur'ani ana cewa illa suhuhu faƙar nasarahullahu idan aka raja hulladi na kafaru sani ne dutse ne a tsaye a haka fa wanda annabi ya hawa da shi da sai na abakar kafin ka je ka dawo tafiya ce ta awa shida ba eh to wanka ce kayan da eh an faɗi ce izuhu ma wani kogo ne ya kogon ne baka sani shi yasa wasu guraren da ka ji Allah yana cewa kul siru fil ardi akwai abin da kai kanka kana karanta na ƙur'ani amma wala ba za ka fahimce shi da kyau ba sai ran da ka je kan abin tukunna sannan za ka gane saboda ka yan tafiye-tafiyen da muka kwanan nan akwai wasu gurare da muke karanta a ƙur'ani wani mun taka wasu guraren da kafan mu mun je mun ga yadda guraren yake mun je jabalin nu da jabalin sau wancan kogon da annabi ya shiga sanda zai hijira da kogon da ya zauna wahayi ya fara sauka tafiya ce ta tashin hankali amma kana na kaji take hawa gurin ta kai wa annabar abinci da su badar kuma da muka ji ina ganin har muka je muka da kaɗai ne ƙin fata da muka gani a gurin galibin mutanen mu da ke zuwa saudiya sai dai su je Hudu. Shi kenan daga nan kuwa yau kwana saboda tafiya ce daga cikin garin madina zuwa can ta kilomita ɗari biyu kuma a lokacin haka annabi bai yi ta da sahabbai a ƙasa abun hawa ma isa shi babu sai dai wannan ya hau ya sauka wannan ya ba wannan kai kana nan ko nan da can baka taba zuwa ba akan addini kuma kana ganin kai wata tafiya ta kilomita 200 a ƙasa ba haka suka yi ta to wala qad nasarakum Allahu bi badrin inda Allah ya fada in ka je zaka ga badar fadama ce har yanzu tana nan idan antum bil udwatu dunya hum bil udwatu al quswa wal rakab asfala minkum zaka ga gurin duk mun dadda wa mutane za mu saka insha Allah mutane wanda suke bibiyar shafunan mu za su gani mun je inda aka yi yakin ahzab wanda rundunar kafarin duniya ta taru akan annabi mun dauko so wasu gurare insha Allah sai nan gaba in mun samu hari domin ita ta buka da kake jin ana faɗa tafiya ce daga madina zuwa tabuka ta kai kilomita 800 haka sahabbai suka yi ta a kafa ba in ka lissafa kilomita 800 zai baka 1600 ba haka sahabbai da annabi suka yi tafiyar a kafa ba kai kana nan ka dan ba da gudunmawa dan yi wani abu na addini ganin kake kai wata tsaya lokacin da aka yi wannan fa annabi yana da shekara 60 a duniya ba amma ya tafiya ta kilomita 1600 a ƙasa ya dawo saboda addini Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka ba zai yiwu ba a ce Allah subhanahu wata'ala ya tsara Qur'ani lafazinsa amma annabi ya sha wannan wahala shekara 23 amma a ce bayanin dai akan Qur'ani Allah bai tsara bayanin ba zai ba. yiwa abadan mustahili ne wala ka suna kafa hujja da wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila Da haka sai muka ce waccan ayar da ta ce mun saukar maka da azzikir ita ce sunna don dole ka yadda abu biyu Allah ya saukarwa da annabi da ya ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ma ɗin siga ki ta umumi da Allah ya ce ma ya faɗa maka a gurin me ya saukarwa da annabi sai ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi mai azima ina fata an fahimta to da haka Allah ya tsara ƙur'ani sannan bayanin da annabi a kan ƙur'ani cikin shekara 23 shi ma Allah ya tsara bayanin shi yasa muke ta faɗa muke cewa a ƙa'idar malamai a da idan an ce alhafizu fulani ba suna maganin mahaddacin ƙur'ani ba ne mahaddacin sunnar annabi suke magana shi yasa irin su bukhari sai da ya tafiya a ƙasa da jaki da raƙumi da doki sama da kilomita dubu ashirin don ya ba annaba kaya wani ɗan iska mara mutunci yana zaune a garin su ya haƙuri da irin wa'annan kalmomin ko aure bai samu ya ba kai babanka ya yi aure ya haife ka shi kuma don ya ba sunnar annaba kariya ko damar aure bai samu ba amma wai kana ganin wai kai ne mutumin kirki shi mutumin banza ne wai shi ya cuci annaba kai kake wa annaba gata saboda tsabar inqilabul mawazin to tafiya sama da kilomita ashirin a ƙasa mai wannan maganar in ka tara tafiyar da ya a ƙasa kam a addini wallahi bai taba tafiyar kilomita 100 ba a ƙasa eh? daga makka zuwa madina tafiya ta kilomita 420 mota da ac da komai amma mutane suna ta faɗa mota ta ƙi sauri eh? garuruwa ku to yanzu daga makka zuwa madina kamar nan da maiduguri daga nan zuwa maiduguri kilomita nawa ne daga nan kamar a ce maka sakota daga makka zuwa madina ba haka sahabbai suka yi tafiyar daga makka zuwa madina a ƙasa ana neman yadda za a tsira yadda za a tsira da addini wato sai ana faɗar garuruwa a nan sannan mutane za su gane to tafiyar da nake faɗa an yi daga madina zuwa tabuka kamar a ce maka daga nan zuwa lagos ba kuma a je a dawo a ƙasa ba haka sabai suka yi ta ba da sahara Inda ka kaji Allah ya ce laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra abinda kaji Allah da kanshi ya ce akwai wahala wallahi ka san akwai wahala ta wannan yanayin fa annabi ya fita da shi da sahabbai ba kawai a samu wasu mutane kawai su zauna ba su tsina na wa addini uwar komai ba eh daga shi da babansa da iyayensa da danginsa da kowa nasu wani ya yi tafiya sama da kilomita dubu a ƙasa ya je ya dawo don ya ba addinin Allah kariya wai kai da baka taɓa yin ko ɗari ba wai kai ne mutumin kirki wancan shi ne mutumin banza yasa duk kuma abin mamaki fa sai namu aure fa yana cikin wanda aka yi wannan tafiyar da shi fa zuwa da dawa amma ba ɗan shi da zai taɓa faɗa maka cewa sai namu aure yana cikin jeshin usra ba zai faɗa maka ba an yi magana sai ce ai su in abu ya ci karo da ƙur'ani ba sa yadda da shi makaratan banza kawai Allah ya sa mu dace to da haka Allah ya tsara ƙur'ani ya kuma tsare bayanin ƙur'ani wal ƙur'anul karim shi ƙur'ani mu'jizu mu'jiza ne an fahimta yi a balagatuhu ya kamata ya zamanto wa fasahatuhu balagarsa da fasaharsa sannan wa bayanuhu sannan wa balagatuhu da balagarsa ko mu'ujizun bi lugatihi da lugarsa wa fasahatihi wa bayanihi wa balagatihi da balagarsa da fasaharsa wa ahkamihi wa tashri'atihi da hukuncin hukuncinsa da kuma mai ta shari'atu nasu yanzu cikin suratul ahzab Allah da ya tashi ya ce ma da Allahu li rajulin min qalbayn menene hikimar da yasa da Allah ya tashi magana sai ya ce ma da Allahu li rajulin min qalbayn Allah bai sanya wani mutum zuta wa fi jawfihi a cikin cikinsa me yasa bai ce ma da Allahu li basharin ba ko ma da Allahu li insani sai aka ce li rajulin me dalili mai dalili me yasa aka kauce amfani da basharin ko li insani sai aka amfani da rajul wannan yana cikin balaga qur'ani na fasaha saboda an yi amfani da kalmar aljawfu ku? ciki yanzu idan mace tana da ciki ai wata matan ana iya samun ɗa ko uku a cikin ta yanzu in ka hada da nata zuciyar da take ɗauke da shi ga kuma cikinta da ɗan da take ɗauke da shi ɗaɗe ko biyu ko uku idan ka haɗa yanzu tana ɗauke da zukata guda nawa eh ga ka haɗa in ɗabi ne da nata nawa uku to inda an ce ma da alallahu li basharin ko li rajulin ko kuma li insani to ana iya samun iskali amma kaucewa a ce li insanin ko li me li basharin in an ce li insanin kaga mace da namiji na in shiga in an ce li basharin mace da namiji nawa amma cewa ma da Allahu li rajulin min ne, fi jawfihi wannan cewa da rajulin wannan yana nuna cewa banda mace mace in tana dauke da ciki ana iya samun a cikin cikin ta akwai zuciyar ta akwai kuma zuciyar wani halitta wanda take dauke da shi sanda take da ciki yana fata an fahimta to wannan duka yana daga ciki sannan na kuma ta yi shar'antawarsa yanzu masu zuwa aikin hajji ko umar idan mutum ya zo zai yi tsawafi ga ka'aba a nan ina ake saka ka'aba idan za a fara tsawafi dama ko hagu hagu to me yasa mafi yawancin ibadu idan za a yi ake fara su da dama amma me yasa idan an zo tsawafi maimakon a saka ɗakin Allah ta fuskan damar? sai aka ajiye ɗakin ta fuskarwa mai dalili a'a eh? a wannan ai ina ganin sai da suka yi zagaye wajen guda hudu ko zuwa biyar lokacin da suka ji annabi ya cewa suna faɗa cewa ai masu salam madina ta cinye su daga nan sai ce to kowa ya fito da hannun shi don su gane cewa ai ba wani abu da ya faru amma ba shi bane dalili mai dalili yawwa saboda me alkalbu shine mahallin nazarur shine mahallin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo to ko a gurin dawafa sai aka so ka fara kaddamar da inda yake da alaka zuciyarka da dakin wa da dakin Allah a nan gurin sama da hannun hagu gefen dama ba nan bane inda zuciya take shi yasa aka zaɓi cewa in an zo a fara a sa ɗakin Allah ta fuskar hagu saboda zuciya tana hagu ne da ta a lokacin an fi so zaman zamanto tana da Allah da alaƙa da ɗakin Allah mu bashi sama da ɓangaren da yana fata an fahimta to wa bima hu min akhbarin da abinda alqur'ani ya tattaro na labari an fahimta yi wa qisatin da kuma qissoshi wa mughayyabatin da kuma wasu gaibubbuka wa ulu duk yadda dan adam din nan da kuke ganin Allah ya ce walaqad karramna bani adama to kuma haka Allah ya ga dama tsuntsaye da kake gani sai Allah ya sanya wani abin dan adam dole sai dai ya kure shi ta hanyar wata dabba ma yanzu dan adam na farko da ya fara kashe wani ai kaga da ya kashe shi ya rasa yadda zai yi rufe shi sai da fa ba asallahu gulaban yaba hasu fil ardi yuriyahu kayfa yuwari Allah ya turo tsuntsaye su koya mai yadda zai rufe ɗan uwansa amma ɗan adam ɗin tare da karamci da komai bai san yadda zai dan Allah ya nuna wa mutane fa shi Allah fa shine dai Allah fa bayi kuma suna nan a matsayin su nawa na bayi sannan sai wasu dabbobin abin da yake nasu jibilli ne haka ya halicce su da shi kai kuma sai ka yi muktasam ne sai ka koya barin ba ku misali ne idan matarka ba tana ana so a gane tana da ciki ko ba ta da ciki idan an zo ba likitoci na cewa a kawo fitsarin ba su yi gwaji kaga kai sai an kawo mai sai ka shigala sai ka sa wasu kayan aiki sannan a gano amma dabbobi da Allah ya tashi ba haka yi musu za ka ga wani lokaci akuya ta yi fitsari ko kinkiya rago ya zo ya shinshina daga lokacin da shinshina yana daga kai Allah zai tura mai sakon tana dauke da ciki ko ba ta dauke da ciki <laughs> ka ce ka shiga lam ka bata lokaci saboda ka su kuma ɗabi'ar su galibi in wa'annan na da ciki ba sa barbara saboda ka da ta yi fitsari da yashin shina ya daga kai zai gane cewa tana da ciki ko ba ta da ciki ka in ya gane tana da ciki bai bukata sai gaba shi kenan ko sau da haka wannan shi ne fahuwa kitabu hidayatan alƙur'ani littafin shari'a ne wata shiri sannan littafi ne na shar'antawa wa mawa'id littafi ne na wa'azi wa ibar littafi ne na ababen da ya kamata a lura wa akam sannan littafi ne na hukuncin hukunci kama ta don mana alƙur'anul karimu kamar yadda alƙur'ani mai girma ya jawali ba ukura wasu ɓangarori na daban minul ijazi wa huwa al-ijazul ilmi na al da ake ce masa ijazul ilmi irin wannan wanda muke bayani yanzu fi sabqil qur'ani ila kathirin min al-umur wadan tsere wadda al-qur'ani da yawa daga cikin al'amura allati lam yaktashifha al-ulama al wanda malamai da suke cewa ba sa yadda da abu sai sun gani to abin bai fito musu fili ba illa fi hazihi al-azminati al-muta'akhkhira sai a wannan zamanin na ƙarshe misal takwin insani fi batni ummi kaman yadda Allah ke kasantar da dan adam a cikin cikin mamarsa nawa ne waɗanda ba musulmi ba suka ɗauki ƙur'ani mai fassara da turanci suka musulunta saboda wannan wanda sun ci wallahi wanda ya zo da littafin nan in ba Allah bane ya sanar da shi ba zai yi ba a ce magana sama da shekara dubu da ɗari hudu kai kuma ka zo kana ta karatu sai ka yi firfira sannan ka iya gano abin da ya faɗa shekara dubu da wani abu na biyun ne da gairin wahayi na ya tasarrafu cikin guraren da muka je mun je marabitul ibi ana ce ma gurin iya gurin gabaki ɗaya ummu amma gurin inda annabi yake sa ajiye raƙuman zakka ana ce masa albaida abinda kake karanta na inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ay yunfu min al-abd anan abin ya faru so yanzu ba kowa bane nake cewa qur'ani da tare da ƙarfi na mu'ujiza da zaki yake da shi amma da Allah ya tashi zai mana misali ko zai wa laraba misali bai ce musu afala yin zuruna al asali ba sai fa kulikan sai ya ce musu afala yin zuruna al-ibli sai fa kulikan me yasa dukkan dabbobin ba a ce a kalle su ba sai aka ce a kalle raƙon bayan kallo da suka sato su yi masa kallo nazaru itibari kallo na lura ba haka bane kawai to shi yasa raƙumi yana da sunaye a Qur'ani sun kai guda goma sha biyu ba kuwa kuma yake bincike bai gane mai dalilin nesa Allah a nan gurin ya kira shi da natsa mai nan gurin ya sa ya kira shi da ibil mai nan gurin ya sa ya kira wata sa'iba wata bahira wata sa'iba duka da akwai dalili akwai dalili to ba su iya kiyayewa ba sai a wannan zamanin wajen halittar ɗan adam da haka shi yasa za mu ga da Allah ya tashi maganan halittar ɗan adam da ya gama faɗar matakan yana gama kawai sai makansa kirari ya ce wala kada kalakal insana min sulalatin min tin da yake nan ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin biyu thumma khalaqana an-nutfata alaqatan fa khalaqana al-alaqata mudugata. fa khalaqana al-mudghata fa kasawna al-izama min thumma ansha'nahu khalqan aka. da ya gama kawai sai sifa tabarakallahu wadda wala baka san yadda aka yi kowane abin halitta yana buƙatar a modernizing din shi amma banda ɗan adam kawai dai yau da gobe ce don Allah ya nuna cewa shi Allah ɗin ne sai ka amma an likitoci na faɗa maka irin wayarin ɗin da Allah ya akan ɗan adam ka san babu wani mahaluki da ya isa wata na'ura ya ajiye ka rikice rakwatar na wayarin a jikin ɗan adam irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala an shi kuma nan muka ji likitan ido yanzu mota in ba ture ta kul da jin kwaya biyu yake mata amma akwai likitan idon da a nan garin ya faɗa mai yake ful da dim dogon zango da ƙarami da Allah ya sa a idon ɗan adam sun fi miliyan ɗaya shi yasa kafin ka samu wanda ya karanta ɗan adam gaba ɗaya ya san shi da wuya wani zai ta karatu har ya tsufa sai a ce maka ai likitan haƙuri ne duk karatun har ya furfura a ina ya ƙare wani zai ta karatu sai ya tsufa sai a ce maka a kunne ya ƙare a likitan kunne ne wa a kunnen ma wani ɓangare wani a ce maka na ƙoda ne wani na zuciya ne wani na hanci ne wani na ƙashi ne ba ka ba ne amma ce maka akwai likitan da ya zama professional ta ko'ina ya karanta ɗan adam ya ƙware sanin ɗari bisa ɗari ta kowane ɓangare lala an taɓa yin wannan likita ya sa da ya gama kawai sai ce fata barakallahu a sanar khaliki albarka ya tabbata ga Allah wannan injin ya halitta da kyau ike yin sa to wajen halitta ɗan adam hakanan cikin cikin mamarsa wata kawinil ardi da yadda Allah maɗaukacin sarki ya halitta ƙasa wa ulumul bihar da ilimin teku yanzu ga bashi nan Allah ya ce musu marajal baharin yaltaqihan sai ya ce bainahuma mai la yabghiyan wa huwa alladhi marajal baharin hada azbun hada min minhu tekuna ne guda biyu ga sanan ana kallon sa a duniya suna tafiya wannan ruwan daɗi ne wannan kuma ruwan wa gishiri sannan Allah ya bambanta launin sannan ba wanda ya sai karyata Allah tunda Allah ya ce ba sa haɗuwa, a gabanka in kaɗi wannan ka zuba a wannan za ka ga wannan ya koma inda ya koma to kana so ka ce Allah ƙarya ne to sai ka ce tunda Allah ya ce ba za su haɗu ba kai kuma sai ka haɗa su an zauna lafiya bai yiwa shi yasa ga sanda qur'ani yake sauka suna cewa qur'anin ƙarya ne amma kafin su yi magana Allah sai ce sai qulu sufaha'u ba su faɗa ba zai ce amma za su faɗa nan gaba to inda sun isa tun da an ce za su faɗa to sai su ƙi faɗan don in ba su faɗa ba su ce ƙur'anin ƙarya ne amma wanda ya ce sai sun faɗa ɗin wallahi ba su isa ba sai sun yi magana shi yasa da ya ce nan gaba za su faɗa kuma sai da suka faɗa ɗin to wannan yana daga ciki wa ulumul haiwan da kuma ilimin maka na abin da ya shafi dabbobi mun yi magana akan turuwa a baya wa shatta anwa'il ulumil ukhra da wasu bangarori na ilimi daban-daban da muke kallon su sannan na biyu in shiga qamar tsagewar wata qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce iqtarabat as-sa'atu al-qiyama tayi kusa wa shaqqa al-qamar saboda wata ya riga ya tsage akwai bambanci tsakanin qaruba ya qurub wanda mansari shine al-qurb kusanci da kuma iqtaraba yaktari sun ce ziyaratul mabna ta dullo ala ziyaratul ma'ana amma shi ma ba mafi yawanci ba a'a shi ne gali idan dai fi'ili sulasi kaga an mai kari to akwai dalilin da yasa aka yi kari sau da haka akwai bambanci tsakanin ƙaruba da kuma iktaraba idan ka ce karuba abu ya yi kusa amma kusancin iktaraba ya fi zama dab da dab sama da ƙaruba. shi ya sa za mu ga Allah ya madaukakin sarki sai ce iqtaraba lin nas hisabuhum fi filatin wa ƙitara bal al haƙƙo, to shi ya sa da yake babu inda ɗan adam ya fi kusa da Allah subhanahu Ta'ala lokacin da yake munajati da shi kamar cikin sujjada sai ya ce wa annabi kalla la tuti wasjud waqtari sau da fi'ilin waqtari ya fi kusa sama da mai ƙara ba tsaro ba shi ya sa sai aka ce waqtari to alkiyama da kaji Allah ya ce masa iktarabatis sa'atu alkiyama ta ya kusa wai shak alqamar in baka gane kusancin ba shine sai ce maka azifatu da azifa laysa laha min dunillahi ga mai kusantowa nan tana kusantowa ba idan baka gane ba sai ce maka innahum yarawnahu wa narahu mu kuma muna ganin Allah ya ce tana kusa idan baka gane ba Allah sai ce maka kai wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab shi yasa kawai sai kira ta sai ce mata kai gadan gobe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat yau ba muna daren juma'a alhamis ta wuce magariba ta faɗi alhamis ta wuce yanzu mun shiga daren mu to yanzu yau da muke da daddare lalla cikin mu akwai mai shakkar cewa gobe juma'a ba za ta zuwa sannan idan gari ya waye wa yake da tabbacewa duk abin da yake da shi na kwamitin gobe sai ya gama kafin rana ta faɗi ta yadda kake da tabbas gobe sai ta zo kuma tana da sauran zuwa yanzu a gurinka to alkiyama a gurin Allah haka ta fi kusa shi yasa ya iqtarabat sa'atu wa inshaqqa al sai ce wa in rawa ayatan in za su ga aya yi uridu za su kawai da kawai kulu sihirin mustamir za su kai wannan sihiri ne mai ci gaba to shine Anas wa an Anas bin Malik qala yake cewa radiyallahu anna ahli makkah sa'alu rasulullah an yuriyahum ayatan sun tambaya annabi ya nuna musu aya ne fa arahum shiqaq al sai annabi ya nuna musu tsagiyar wata da suka ga kuma watan ya tsage suka ce to a yanzu muka gana a shi lamarin na kafa ya girma mu wajen rufa ido dan adam da kake gani wallahi malam ba za ka iya wa mutane ba dan adam tun da kaga Allah madaukakin sarki ya ce wa kanal insanu aksara shay'in ne dan adam yana da tsabar tsantsa gurin zunzurutun musu to haka za ku ta tafka ta da mutane a cikin suratul hijri bayan da ya faɗa abin da ya shafi ƙur'ani, sai ya ce wa ma ahlakana min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ko ajala hawa ma ya stakhiru wa tsalu idan annabi ya zo wuce suka fi ya yi halladi nuzula alaihi zikir ya kai wannan aka saukar wada alƙur'ani sai annabi ya rago a ce masa innaka la majnun kai mahaukaci ne sai sa in kana karantarwa ka daina damuwa don wani ya faɗa ma maganar banza dabi'ar mutane sai sai an yi zaki sai an faɗi maganganun banza suka ce wa annabi law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-salihin <laughs> in da gaske ne ka annabi dan me ku zo da mala'iku ku dinga yawan wasi tare yasa ko je ina dawa daga Kano ne ce to algafa ta malam tun da ka san annabi ya rayu da wawaye haka kai ma za ka yi ta hakuri wallahi ba za ka rayu ba wawaye ba nace eh, gaskiya haka ne dole a rayu a to gashi kana ganin an ce law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-salihin Allah ya ce ma nunazzilu al mala'ikata illa bil haqqi mu kuma ba al'amari bane na wasa da zamu sauko da mala'iku kai ba gaira ba dalili duk ran da kaga mala'ika ya durku to ka san ba magana bace ta wasa wa ma kanu idan mun darina kuma ba za mu kira ba in ji Allah da yaka da ya kawo maganan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai ce wala qad arsalna min qablika fi shay'il awwal ai mun aiko manzanni a cikin kungiyoyi da yawa kafin kai amma wa ma ya atihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi ba wani annabi da ya taba zuwa sai da aka yi masa izgiri Allah yake kadalika sulukuhu fi qulubil mujrim dama haka muke shigar da izgilanci ga addini ga masu addini ga zukatan waɗanda suke mujrimai ne sai sai la yu'minuna bihi da haka ba za su taɓa imani da annabin da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ba sai ce wa ƙarƙarar sunnatu da awwalina sai yace walau fatahna alaihim baban min samai wallahi da zamu bude musu kofa daga sama yanzu ba sun ce dan mai ba ka kawo mala'iku ba sun Allah ya ce ba wannan ba yanzu da zamu bude sama haka su ga kofa ce yanzu ta bude fa zallu fihi yariju sannan su wuni suna kai komo su je sama su dawo su je su dawo daga ƙarshe za su yi laƙalu inna ma sukirar abu samun za su ce ai kawai fa'ida aka yi mana ne shi sa ka taro mutane ta nan su yi nan ka taro ta nan a yi a yi nan to ba kowa ke kan gaskiya ba ɗabi'ar mutane na ma da ƙarfi ina kun bil haƙƙi walakin na aksar kun bil haƙƙi mun zo muku da gaskiya za su ce bal na halƙomin masu runa mutane ne kawai sihiri aka yi mana shi yasa kawai muke ganin muna hawa sama mu je mu dawo mu hau sama mu je mu da haka kawai za su faɗa to shi yasa kaga Allah ya ce wa in yarau ayatan ba wannan ayar ba kowace aya ma in za su gani yi uri uridu kawai da kai su wa ya kulu za su ce wa annabi sihirin mustamir ai kawai sihiri ne kawai wanda ya ci gaba za ka in kai wannan ma'ainan gaba wani za ka ƙara zuwa da shi na da fa'ida to in ana faɗawa annaba a ce masa sahir a ce masa majnun to kai waye mutane ne ba za su faɗa ma magana ba kai hakuri. shi yasa Allah yake masa fasbir ala ma yaquluna wa hajirhum hajaran jamila so a ko da zan shigo akwai wani dan kwayawan magana cewa akwai wayansu da suke magana a kana nace ku yi haƙuri kuma ku rabu da su akwai wa'anda ba su ko malaman su ba su isa in yi magana a kansu ba saboda haka duk wanda ke neman suna in ya tashi to sai yake to bari ya taba asadu sunna asadu sunna asadu sunna wasu sun mai da suna na sai ka ce wuri daga safe zuwa dare sai ya fi cikin cirgiyar dare yana ganin ko rajiye in bai ta maimaita suna na ba asadu sunna asadu sunna kamar rabin lima to wannan shine na biyu na uku nabul ma'i min bayni asabi'i bubbugowar ruwa ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yake ta utiya rasulullah bi ina'in wa huwa bizawraha an zuwa annabi da ƙwarya a wani guri wanda yake maudu'un bil madinati inda suqiha fi dalika al-waqt guri ne a madina a wajen kasuwarta a wancan lokacin to da aka zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ƙwariyar a wannan gurin fa wada ayadahu sai annabi ya dora hannunsa fil ina'i a cikin wannan ƙwariyar fa ja'ala al-ma'u wannan ja'ala ba da ma'ana ta sanyawa ba akwai ja'ala da ma'anan ta farawa saboda kanan fa ja'ala al-ma'u sai ruwa ifara yambu min bayna asabi yana buguwa ta hannun wa a bayan in ba mun yi magana mun ci mu'ujizar annabi ta hanyar ruwa ya dinga buguwa ita ce ablagu akan mu'ujizar annabi Musa dan bugar ruwa a dutse abu ne da yake sananne amma ka yi haka in ya tsinka ruwa ya dinga fita abu ne da ba a saba ganin shi an gane fasawar da alƙawmu sai mutane suka yi alwala ƙasa قال قتادة قتادة يتي قلت سنتي لأنس كم كنت كون وني قال سيتي ثلاثمائة a ظهاء ثلاثمائة mu wajen ɗari uku ne ko mun kai kusan mu ɗari uku ruwa ya bugo daga hannun annabi wanda mutane suka yi alwala na hudu isha'ul adadi ifsha'ul adadi min sahaba kosar da adadi da yawa daga cikin sahabbai min ta'amil qalili daga abinci dan kaɗan Wannan kista ce doguwa a yakin handar. wanda mun yi bayani a waccan hadisa cewa yaki ne da aka zo Allah ya cewa idza'ukum min faqum ya ayyuha alladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idza'atkum junudun sai ka kawo shi na kira dan a nuna maka wata irin rinjina ce ta musamman da aka yi gangami aka yi taron dangi fa arsalna alaihim riha muka turo da iska wa junudan lam da wata gindinar da ku ba ku ganinta wa kana Allahu bima na basira wa kana Allahu bima na basira kira'o'i guda biyu so da ɗaya ɓangaren annabi da sahabbai na aikin yadda za su kare kansu rami ne a madina fa tsawon ramin da annabi ya karɓi shawarar salmanin falisi aka haƙa shi Dan a kare madina kada makiya su iya shiganta wallahi tsawon ramin haka ya kai kilomita talatin a wannan haƙar ramin ne sai da annaba da sabai suka yi awa saba'in da biyu ba wanda ya ci abinci awa saba'in da biyu kwana nau kenan kwana uku sai kwana nau ka taɓa baka ci abinci ba kwanan ga bala'in tsoro da firgici ga tashin hankali ma yasa na faɗa ina tsara maimaita waɗannan mutanen da suke zagawa annabi ɗalibai har duniya ta tashi babu mu babu su ta wannan yanayin ne wani sahabi ya kalli yanayin da annabi yake ciki yana da yar akuyarsa da ɗan garin gurasansa aka yi nama ya je amma annabi ya faɗa mai ya ɗan taso ya taho a samu a ɗan ci shi kuma annabi yana ɗagwa ce to jama'a a taho ga abinci ya samu ya ci ya rasulullahi ya zai haka saboda Allah to shine aka wannan adadin aka sa in an sa abinci aka ci aka ci aka tashi sai abinci ya dawo yadda yake in an sa abinci aka ci aka ci sai abinci ya dawo yadda yake to wannan wa hadhihi al-mu'jizat wannan mu'jizat ta'addada ta yawa wa takarrar ta maimaitu ma fi mawaqin muta'addidatin a gurare da ba ma guri ɗaya ma wani abu ya faru abinci ɗan kaɗan da ake gani sannan a yi shi adadi na mutane mai wannan yana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na biyar wanda shine na ƙarshe ma akhbara bihi min al-ghuyub abinda annabi ya bada labari na gaibu da shi an fahimta ai ba zai gamu to bari mu tsaya nan tunda dai mun dawo ai shikenan ku Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafi mana wa bi qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته